أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا أسلي وأسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وصحابته بر الميامين ومن سار على منوالهم ودربهم ومنهجهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها السائمون القائمون أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ثم أعلموا عباد الله أن شهركم هذا قد ذهب منه الثلث وبقي منه الثلثان شهر مبارك شهر اجتمعت فيه أمهات العبادات شهر الصوم شهر القيام شهر الإنفاق شهر الدعاء شهر يتمنى المسلمون وصوله ولقاءه قبل لقائه شهر يفرح به كل مؤمن إنها فرصة ينتهزها المسلمون للتقرب إلى ربهم تبارك وتعالى والاستكانة له وإنني أيها المسلمون في هذه اللحظة أريد أن أذكر نفسي وإياكم أن هناك علاقة قوية بين هذا الشهر وبين دعاء الله تبارك وتعالى إي ورب الكعبة إننا لفي أمس الحاجة إلى الدعاء لأنفسنا أولا ولأولادنا وذرياتنا وأزواجنا وعلمائنا وأحبابنا لخيري الدنيا والآخرة ثم لأرضنا ودولتنا ثم لأنهائنا فإننا كما تعلمون أن الأعداء قد تكالبت علينا في الداخل والخارج وهذا الشهر شهر الدعاء ولذلك قال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر الصوم وحد عليه وحث عليه فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فأبواب الله مفتوحة أبواب السماء مفتوحة أبواب الجنة مفتوحة وربكم تبارك وتعالى ينتظركم ينتظر دعاءكم له سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أي أن الدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام أن الدعاء هو العبادة فيجب عليكم أيها المسلمون أن تستغلوا شهركم بكثرة الدعاء واستغلوا مواضع الدعاء فالصائم دعاؤه مقبولة دعاؤه مقبول دائما عند فطره في نهاره في قيامه في ليله يستجيب الله تبارك وتعالى له لأن هذه الأماكن وهذه الأزمنة أزمنة ترفع فيها الدعاء وتقبل منه الدعاء ألا فلنستكن إلى الله تبارك وتعالى لأننا مهتدون إليها الآن كيف لا وقد كانت أمتكم تخطف نساؤها وذراريها ويضربون ويقتلون ليل نهارا ألا ما أهوجنا إلى كثرة الدعاء والقنوت في سجودنا في ركوعنا في ليلنا ونهارنا فإن ربكم تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الليل الأخير يقول من يدعوني فأستجيب له ومن يستغفرني فأغفر له ومن يسألني فأوطيه ثم اعلموا أن النصر من عند الله وحده تبارك وتعالى ليست المسألة من تغيير رئيس أو زعيم أو جنرال كذا أو كذا وكذا وإنما المسألة وما النصر إلا من عند الله إنها مسألة عقدية مسألة إيمانية مسألة وثيقة وتقوية الصلة بين الله تبارك وتعالى وبين عباده هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب وكلكم يعرف خالد بن الوليد سيف الله المسلول سيف سله الله تبارك وتعالى على الكافرين والمشركين هذا الرجل قل أن تجد له نذيرا في التاريخ خالد الوليد قالوا لا ينام ولا يترك أحدا ينام لن يعني لم يغلب في جاهليته ولا في إسلاميته ولو مرة واحدة كان فارسيا قويا كان يهزم الجيش هو لوحده وكان دعا له النبي عليه الصلاة والسلام إنه خالد لكن هناك مسألة وقعت في وقت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته لما كان خالد بن الوليد هو القائد الذي يقود المسلمين في المعركة إذ جاء أمر صابر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعزله وتولية أبي عبيدة أبي عبيدة عامر ابن الجراح فأعطى الراية خالد بن وليد لقائد جديد ألا وهو أبو عبيدة عامر بن الجراح ليس هذا فحسب ويأمره عمر بن الخطاب أن يكون تحت أبي عبيدة وواحدا من الجنود ماذا قال خالد بن وليد قال إننا لسنا نقاتل من أجل عمر وإنما نقاتل من أجل هذا الدين إننا نقاتل من أجل الله لسنا نقاتل لعمر وإنما نقاتل لله ألا فلندع الله تبارك وتعالى أن ينصرنا ولما رجع المسلمون وهذا هو محل الشاهد سألوا عمر لماذا عزلت خالد بن الوليد قال عزلته حتى لا يتعلق لا يتعلق قلوب الناس بخالد وحتى لا يظن الناس أن النسر من خالد وإنما النسر من عند الله تبارك وتعالى حتى لا يفتن لا يفتتن الناس بخالد إخوة الإسلام والله المسألة خطيرة وعقدية نخرج كل تعلقاتنا بغير بغير الله تبارك وتعالى ونعلم علم أن هذه المسائل والكارثة التي تعترينا ليل نهارا لا ينزئها ولا يقلئها ولا يكفها ولا يرفعها إلا الله تبارك وتعالى فإذا كنا نعلم ذلك يجب علينا نساؤنا ورجالنا وعلماؤنا وأماتنا ورؤساؤنا أن نتألق قلوبنا بالله تبارك وتعالى وأن نوحد صفوفنا في دعوة الله وحتى يعلم حتى رؤساؤنا حتى رؤساؤنا أن الأمر ليس بيد الجندي ليس بيد هؤلاء الشرطة ليس بيد هؤلاء الأمريكيين وإنما الأمر بيد الله تبارك وتعالى إن شاء رفع وإن شاء ودعه في أقل من كلمة كن فيكن فهو الذي إذا أراد أمرا أن يقول له كن فيكن إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكن إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكن فتعلقوا بالله وادعوا ربكم تبارك وتعالى أن يرفع عنكم هذه المتاعب وأن يحسن يعني أن يسون دماءكم وأموالكم وأعراضكم فإننا نسأل الله بكلم خاشع أن يحكن دماءنا ودماء المسلمين فإن هذه المصيبة لا يعلم مداها وآخرها إلا الله تبارك وتعالى فمواضع الدعاء أو مواضع استجابة الدعاء في السجود في الليل في جوف الليل في الثلث الأخير من الليل وعند إخباركم أتعلمون ماذا تقولون دعني أعلمكم قولوا عند صدركم <coughs> وفي سجودكم لا تنسوا يا إخوان يا الله كل من له اليد الطولي كل من له يد الطولي كل من له قدرة على المنع كل من يستطيع أن يمنع هذه المصيبة وهذا القتل فلم يفعل اللهم فجاء للدائرة عليه وجعل المصيبة عليه لا تنسوا إلى آخر الشهر والله يجب علينا أن نلهب ونلح بهذا الدعاء كل من له يد ومساعدة ويستطيع أن يمنع أو يستطيع على الأقل أن يتكلم ولا يتكلم فجعل اللهم الدائرة عليه اللهم جعل الدائرة عليه فإننا والله الأمر الذي يندى به الجبين ويحزن عليه القلب هؤلاء يختطفون الناس ليلا نهارا في هذا الشهر شهر المبارك هذا شهر رمضان قتلوا أكثر من مئة شخص وحتى في المسجد لم يسلم المسلمون من قتل هؤلاء في المسجد في هذا الشهر المبارك ماذا نستطيع أن نفعل ليس لنا قوة ليس لنا حيلة أتعلم معنى لا حول ولا قوة إلا بالله أئننا نبرأ من حولنا وقوتنا ونبرأ إلى الله نبرأ من حولنا وقوتنا ونعلم الملك إن أنه لا يستطيع أن يرفع هذه الكارثة هذه المصيبة إلا الله تبارك وتعالى ألا فلنرفع أكف ذراءتنا إلى الله تبارك وتعالى فإن الله سميع قريب مجيب الدعوات وللدعاء تأثير عجيب على الفرد والمجتمع وأراضينا فإن ربكم تبارك وتعالى أمركم بذلك لا تنسوا هذا الدعاء في كل موضع من مواضع استجابة الدعاء بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة ألا فاستغفروه إنه كان غفارا bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da salati da sallama ga fiyayyen halitta shugaba alaihi salatu wassalam ya yan uwa kashi ɗaya na wannan wata ya riga ya tafi daga yau yau muna goma ga watan ramadan saura kashi biyu ya rage wata ne kowa ya riga ya san alfarmar shi da matsayin shi watan azumi watan da dukkanin ibadoji sun hada cikin wannan wata watan sadaka watan addu'a watan tsayawar dare watan komawa ga Allah watan istighfari watan da duk wani mutum yana farin ciki da shi yana murna da shi tun ma kafin ya zo ya'yan uwa babban abin da nake so in ja hankalin mu akai babu wani wanda bai san halin da muke ciki ba a yanzu amma wannan wata babu shakka kamar yadda na ji dan uwa na faɗa yana da alaka mai ƙarfi da yin addu'a a cikinsa shi yasa ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya magana akan azumi tun daga kutiba alaikum siyam bai gama maganganunsa ba sai da ya cike da wa'iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu wa da'i idha da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun idan bayina suka tambaye ka ya rasulullah game da ni a nesa nake ne sai mun daga murya <clears throat> Allah zai jiyo mu ko ku a kusa nake ka ce fa inni qarib a kusa nake ina kusa ba wani nesa da Allah yake ko da zatin ubangiji yana sama zatin ubangiji yana sama da al'arshi to mafi kusa ne ga mutane sama da jijiyar wuyansu ubangiji yana tare da su da ji da gani da ihaɓa, da kewayewa ko da zatinsa yana sama a sai da aisha allah ya kara mata yadda ta ce wata mata mai suna haulatu bintu Salaba ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ina daki annabi yana baranda yana ganawa da ita tsakanina da ita labule ne wani magana ina ji wani yana uya a gare ni tana to ya manzo Allah mijina Aus ibn Tamit yayi min zihari bayan ya karar da rayuwata mun hayayyafa tare da shi shi kuma zihari ba saki bane kamanta mutum ne zai kamanta matar shi da mahaifiyarsa ko ta muharramin shi daga nan ba zai sace kusantar ta ba ko shekara nawa za su annabi ya ce to aini ina ganin kin haramta a gare shi tunda babu wani hukunci da ubangiji ya saukar mu ma araki illa kad haramta alai kace mazala ba fasaki nayi ba suka yi ta muraja annabi ya fada ta fada Aisha tace ina jin wata magana wata bana ji amma naji sanda take cewa Allahumma inni ashku ilayka zulma zawji Allah ina kawo ƙarar kukan zaluncin da mijina yi ta sai tsarki ya tabbata ga Allah wanda binsa ya gama komai yana saman bakwai akan al'arshi ya jiyo ta ni da nake kusa da ita bana binta sosai ta tsarki ya tabbata ga wanda binsa ya gama ko'ina wallahi tana rufe baki jibril ya sauka ya ce sami allahu ƙaunar jade lokaci zan zawjiha wa tashtaki ila Allah tabbas Allah ya ji maganan matan nan wadda ta zo tana tattauna zance tare da kai shi Allah ya ji yau kadiba tasirin addu'a tasirin yadda Allah ke jin mu yake sauraron mu ya uwa wallahi dole mu kubuta daga dabara da ƙarfi da tunanin 'yan sanda da su da su za su iya da tunanin canja ministan tsaro kaza canja shugaban ɗan sanda kaza canja kaza shi zai maganin tsaro na rantsi da Allah ko kusa ba shi bane mu cire duk wannan ta'allukin da tunanin in aka canja wani zai sanda aka canja badaru gwamnan jigawa tsohon gwamnan jigawa aka kawo wannan mutane na ganin kamar matsalan ya zo al'amarin ba haka yake ba al'amarin a hannun Allah yake sai ma abubuwan kullun karuwa suke yi don ka gane cewa akwai abin da Allah ke nufi Allah yana so ne mu cire dabara da wayo da ƙarfinmu mu san cewa wa man nasaru illa min indillah shi kadai ne wallahi ya isa ya dauke wannan abu duk wannan wulakancin da abubuwan da suke faruwa in ba Allah ba ba wanda isa ya dauke shi kuma zai iya cikin kumfa ya kunu idan ya ce kawai tsaya zai tsaya amma abin da Allah yake so daga gare mu abu biyu mu cire wancan tunanin cewa wane zai iya wane zai iya kowa ya yarda cewa kai ba za su iya ba kuma ma mun gamsan ba za su iya ba Allah kai kadai ne za ka iya kuma kai kadai ka isa sayyidina Umar abin da ya kokari kenan ya cirewa musulmi tunaninsu akan Khalid bin al-Walid Khalid ibn al-Walid wanda annabi ya ce mishi saifun min sayfillah سيف الله المسلول sallahu Allah tabaraka wa ta'ala ala ada'illah ubangiji ne zara wannan takobi ga makiyansa takobin Allah ne zararre ba a taba jayi a kansa ba bai taba jan wata al'umma ta yaki ko kafin zuwa musulunci ko bayan zuwa musulunci ba a yi nasara ba sai na Umar yake so ya nuna musulmi cewa nasara ba daga gurin Khalid take ba nasara ba Khalid bane nasara ba ta zuwa daga gurin Khalidu wa inna man nasaru min indillahi tabaaraka wa ta'ala ana an tafi yaki a ƙasashen. Sham sai na Umar ya turo da sako cewa ya cire Khalidu daga shugabanci daga kwamandanci ya ɗora Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah kuma yace Khalidu ya koma bayan ya zama adi jindiyin adi kuma mutum wanda zai zama kamar kowa mutane ba san dalili ba ba san me me ya janyo haka Umar ya wannan aiki mutumin da ana ganin in ya zo kawai an ci nasara an gama ya mika tuta nan take bai yi musu ba bai ce kamar ni ni da aka ce saifu min suyufillah ni da aka ce kaza kaza kaza ya mika tuta zuwa ga Abi Ubaida aka ce ba abinda zaka ce inna na latna nuqatilu min ajali Umar wa inna ma nuqatilu min ajali mu ba dan Umar muke yaki ba muna yaƙi ne saboda Allah muna yaƙi ne da sunan Allah ya ce kowa ya ɗauka ma makaminsa mu bi shugabanmu abu ubai da amir bin jarra da aka dawo gidan ana tambayi sai na umar me yasa kai haka ya ce ina so in nuna wa mutane nasara daga Allah take ina so mutane su ture ta'allukinsu daga khalid bin walid ba na so mutane su fituni da shi shi ma ya fituni da kansa ya ɗauka sai da shi za a ci nasara ya lillahi min umma kaga yadda ce da fahimtar addini da fahimtar waye Allah da sanin nasara ba ta zuwa daga kowa sai daga gurin Allah wallahi wallahi idan muka yi haka kuma muka yadda Allah zai iya kuma shi kadai zai iya kawo ƙarshen wannan lamarin to ga dama ta samu wannan kwana 20 da ya rage duk sanda ka samu damar yin addu'a a ka a sujjadarka a gurin bude baki ka yi wa al'ummarka addu'a ka yi wa ƙasarka addu'a ka wa al'ummar da suke hannu ake wulaƙanta su addu'a ana dukansu ana kashe su da gaira haƙƙi wasu jahilai wasu tsirarin mutane wanda ba su iya rubutu da boko ba ba su iya rubutu da arabiya ba ba su iya rubutu da dama ko da hagu ba ba abcd ba alifin ba'un suna wulakanta mutane suna kashe mutane suna dukansu ba tare da haƙƙi ba suna kwata 'ya'yansu da matayensu suna shiga da su dawa a cikin watan ramadan din an kashe mutum wallahi ya fi ɗari biyu a wani ƙauye kuma ba abin da aka yi kuma ba abin da aka zartar kamar ma ba a yi ba aka ci gaba da harkoki shin kana da can wannan abin allah zai shiru kuma allah zai kyale mu kuma mu da muke zaune a nan kana da can kai ubangiji zai zuba mana ido na rantse da Allah sai ya tambaye muka baki ɗayan mu mafi karanci abin da zaka yi shine kai amfani da waɗannan lokuta kai addu'a a cikin alƙunutin lalle a kama alƙunuti da roƙon Allah cewa ya Allah duk wanda yake da hannu duk wanda zai iya hana bai hana ba duk wanda yake ba da gudunmuwa duk wanda ke da sa zai iya faɗin kalma ma abin ya tsaya yake ya ubangiji ka sa musifa ta koma kansa ya ubangiji ka sa duk bala'in a yi haɗa da shi wannan addu'ar karka manta da ita wulakancin ya yawa matsalar tana da girma akwai kiyayya akwai gaban daga cikin gida da waje na rantse da Allah idan kana ganin ba za ka yi addu'a ba ba za ka taimaka ba kana jin bai shafe ka ba na sha faɗa wallahi wallahi sai ya zo har kofar gidanka kuma ka rubuta wannan a cikin littafinka idan aka gama da ƙauyukan sai ya zo har gurinka har cikin birnin sai ya zo don mai ba za mu roƙi Allah ba don mai ba za mu istikana ba Allah ya ce mun jarrabe su mun gwada su amma fa mastakanu li rabbihim wa ma yatabarra'un har yanzu ba su rankwasa ba har yanzu ba su lankwasa ba har yanzu ba su zo sun daga hannu sun yi tadarru'i ga ubangiji ba to wajibi ne ga dukkanin masallaci masu gaba da yin alkunuti akan wannan mas'ala a cikin wannan wata cewa Allah kana jin mu ka tsare jinanan al'ummarmu, ka tsare jinanan musulmi ka tsare mutuncinsu ka tsare matayensu ka tsare kananan yara duk wani wanda aka zalunce shi Allah ka tsare shi wallahi in kana jin wani abin za ka ɗauka a fim ake sa za ka ɗauka ba a duniya ake ba sau da haka an zalunce mu an cutar da mu babu noma babu abinci babu aikin yi ga yunwa ga talauci mutane na ta gudowa daga garuruwansu suna shigowa birni saboda wasu 'yan tsararru kawai to me za mu iya yi da ya wuce addu'a babu abin da za mu iya yi su ma hukumar tun gari sama da shekara goma ana abu ɗaya sojojin masu gadi yan sandan masu gadi ko ka kira su wani gudun ba za su zo ba sannan ba su da yawan da za su iya daukar wannan matsalar to matsalar ba ta canja ministan tsaro ba ne ko wani ainihin shugaban yan sanda ko kaza ko kaza wallahi al'amarin ya wuce ne al'amari ne da yake da bukatar mai yi sujjada ubangiji ta baraka wata ala yana sakowa saman duniya idan yankin dare na ƙarshe rage wace roƙo na in amsa mashi wace kira na wace neman gafara ta wace so in bashi dan mai ba za mu tashi mai addu'a da gaske ba cewa duk wanda ke da hannu Allah ka wulakanta shi sannan mu da muka rage Allah ya ci gaba da tsare mu da mutuncinmu da matayenmu da sauran mutum yana gida za a zo a buga da ƙarfin tsiya a kwashi matansa da yaransa akwai wanda ya ce wallahi har gida aka aiko miki cewa ya kai 'yan matansa guda uku kafin a zo a same shi haka ya iba ya je kai saboda lalacewa in ma bai kai bai ce za su go in kuma ya gudu ma za su biyo shi ya iba ya kai 'ya'yansa 'yan mata wannan wata irin al'umma ce wannan wani irin rashin imani ne wannan wani irin zilla ne da kaskanci ya same mu har al'amarin ya kai ga haka me amfanin yawan mu me amfanin wato imani da ƙur'ani da shiriya da tarihi da ubangiji ya mu, mun manta eh, rabi'i wanda ya je gaban rustum saboda karfin imani yace inna na ta'asana da man sha amin ibadati ibad ila ibadati rabbil ibad amma mu zama al'umma na rantsa da Allah na sau fada nace da irin wannan rayuwar ta kaskanci gwara kowa ya ɗau makamin ya je mu fita wallahi za mu iya gama da wannan abin a kwana biyu amma abin yana buƙatar shugabanci malamanmu da sarakunanmu da 'yan siyasarmu su dawo nace su bai wa gwamnati sati ɗaya in ba ta hana ba ba ta yi maganin amu ba za mu fita da kanmu duk samarin na ba su bindiga ce kowa ya tafi in sun dawo a karɓe bindigar abin gwamnati a ce an gama muku aiki wallahi in ba mi haka ba na rantsi da Allah sai ya zo kusa da kai ba dama ka tafiya ba dama kai kasuwanci a arewa ba dama ka nutsu a gida tsoro a dabi tsoro ko ina tsoro wannan wata irin al'umma ce kuma yaushe abin zai tsaya a watan azumi a je har cikin masallaci a ce yan bindiga ne a ce lakurawa ne a ce kaza ne a ce kaza ne a karkashe mutane a harbe su a tafi suna sallar tarawih wa yake da tabbacewa ba za a iya zuwa nan ba wa yake da tabbacewa ma watakila ta sabu ne kawai so ake a haɗa rigima ɗin a rura ta tsakanin fulani da hausawa rigimar da wallahi in ta fara to ba ta da iyaka ba ta da iyaka don ba wanda isa ya raba bahaushe da fulatin addini ya haɗa su zaman tare ya haɗa su auratayya musahara ta haɗa su nake cewa ni yanzu baba ta ba fulata na babana baba na ba haushe ne to ni yanzu ina zan sa kai wannan wata irin rayuwa ce alaysa minkum rajulun rashid ba mu da wasu masu tunani kowa ya yi shiru ya tsoke sa ba wata mafita sai dai a yi ta surutu a midiya kawai akwai al'umma da za a yi mata haka a najeriya a zauna lafiya akwai al'umma da za a rika kashe su ana kashe yaran su, ana kashe matan su, ana musu duka da bulala ana haskawa kuma babu abin da za a yi a ci gaba da hira a ci gaba da tunanin siyasa ta 2027 shine kawai damuwarsu wancan ya koma watan siyasa wancan ya koma watan jam'iyya shine kawai matsalan mu to lalle ya ƴan uwa iya abin da mu yi ne addu'a don girman Allah mu daje mu amfani da wannan wata addu'a tana da tasiri addu'a Allah yana santa mu dage da yin addu'a lalle kada wani ya manta dangane da addu'ar tsaro Allah ka tsare mu ka tsare zuriyar mu ka tsare kaza ka tsare kaza sannan duk wanda zai iya hana bai hana ba ya ubangiji bala'i ya koma kan shi wataƙila za su gudun tsoron wannan addu'a mu rika yi a fili mu rika yi a wajen alkunuti mu rika yi a wajen tafsirai babu wani magana tsoro in ba addu'a ake mutu ba wallahi ba za su canza ba kuma su rika ji da kunnen su duk wanda ke da dama bai hana ba Allah ka mai da bala'in ya koma kan shi Allah ka sa a hada da iyalansa da matansa kuma su gane cewa ba su tsira ba in sun hau jirgi ba su tsira ba suna Abuja ba su tsira ba ko London za su je wallahi ba su tsira ba ubangiji zai iya kama su ubangiji zai iya sa su a hannu a cikin kankanin lokaci saboda haka addu'a tana da tasiri addu'a tana da muhimmanci lokacinta ne yanzu mu amfani da wannan dama lalle mu rika gaya wa Allah tabaraka wa ta'ala mu zubar da hawaye mu kai kuka zuwa gare shi akan ya yaye wannan bala'in kada wani ramadani ya kewayo face muna cikin amana da kwanciyar hankali a garuruwanmu da gidajenmu da masallatanmu da duk inda muka tsinci kai za mu iya tafiya daga nan zuwa abuja da magariba da daddare ba ka jin tsoron kowa sai Allah kamar yadda da muke arewa ta zama gurin zubar da jini arewa ta zama jinin mutum ba komai bane to na rasa ma wa za a zarga manil malum wa za a yi blaming ɗinsa shin mu ne talakawan ko shugabanninmu ko manyanmu ko malamanmu wane ne za a zarga daga ina matsalar take me Allah ta'ala ke nufi game da mu yana so ne mai wani abu yana so ne mu jaro yana so ne mu dawo gare shi amma ba zai wa ita tafiya haka ba fa ba zai wa al'umma su zauna haka ba kuma sai su muminai ne kuma suna da tausayi kuma suna da rahama kuma akwai jin kai ba zo mu ta fada akan akan siyasa ba zo mu ta fada akan neman mulki kadai wallahi wannan ba shine manufar Allah ba saboda haka akwai abin da Allah ta'ala ke nufi game da mu wa anna la nadari asharrun urida bi mansil ardi am arada bihim rabbuhum rashada so da ka yan uwa dan Allah ni iya abin da zamu iya mu kubuta a gurin Allah iya abin da zaka iya kenan addu'a idan Allah ya karkato shugabannin mu gane wannan kiran cewa lalle akwai bukatar a zo a zauna tsakanin manyan mu da ake ta saba tsakanin su wannan bai ishe ku aya ba jiya nake jin wani malami yana ka duba tsakanin manya da manya tsakanin ribato da ‘yan rufayi an haɗa su rigima, aminan juna ne, tsakanin sarkin Kano da sarkin Kano duka aminan juna ne ƴan uwa ne iyaye ne gindinsa ɗaya tsakanin ganduje dawa da kwankwaso an hada su rigima abokai ne abokan juna ne babu wani wanda zai iya zuwa ya hada kansu babu wani wanda zai dukkanin su manyan an hada su rigima to yaya kuma mu kanana yaya kuma mu da muke ƙasa wanda kuma duk wannan makirci ne babu wani alaysa minkum rajulun rashid ba wata jama'a ta malamai ko jama'a ta manya da za su iya kira su ce dole ku shirya wallahi dole ku shirya domin rugujewar ku rugujar ummani rugujewar ku ko ba komai kuna da rana ko ba komai muna sa ran kudin nan za ku shige mana gaba amma su fa kansa a da yake kuma Allah ya ce in ba ku yi ba illam tafa'alu wallazi na kafaru ba'aduhum awliya uba su masoya sashe ne su suna kaunar juna su suna hada kai akan duk abin da za su yi amma idan ko ba ku ba Allah ya ce ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir to da haka kawai mun zama dakikai mun zama ba mu san abin da muke yi ba wayannan sun bu wayannan wayannan sun bu wayannan masu bin sarki ainihin wato sono su zo su zaji wa'yancan masu bin sarki amina ado su zo su zaji wa'yannan masu bin gandu da su zaji kwankwaso masu san kwankwaso su zaji gandu da ribato da wani sai waye ɗayan duka dai haka ce ta haɗa su rigima duka kuma wa'yannan da kake gani suna da tasiri a rayuwar alal aƙalli musulmai ne alal aƙalli manya ne ko kana so ko baka ko da haka yan uwa mu sani cewa wannan rayuwar wallahi za mu kai matsayin da wallahi sai ka rasa inda za ka hijira mu lidar za ka tafi ko gana za ka tafi ko ina don ba wanda zai zo irin wannan al'umar irin wannan gurin ya zo ya investin din dukiyarsa wala daga waje ko daga gida shi yasa su buwan ma su ainihin wato ɗan ma duk a kudi suke investin in dukiyarsa. an bar mu da talauci da yunwa da bara da Allah ya ba ku mu samu sau da aka mai ta rayuwa haka a kashe mu mu yi talauci sannan kuma a zage mu a zage addininmu haka za ka gani ka shiga midiya kullum yanzu yanzu manzu Allah ma bai tsira ba haka suke rubuta a midiya su siffanta shi da siffofi munana su ce shi ya koya musu wayannan abubuwa shi ya koya musu kaza su zage manzan Allah akan auren na na Aisha duk arnanin yanzu haka suke saboda mai kaskanci ya same mu zilla ta same mu Allah ubangiji mun tauba zuwa gare ka ya ubangiji ka ka ka yayi mana wannan kaskanci ya Allah madaukakin sarki duk wanda ke da hannu a irin wannan wulakanci da kaskanci da yake nema ya jefa arewa da al'ummar mu ya Allah muna kiranka akan wannan mimbari da sunayenka masu madaukaka da sufofinka masu madaukaka sunayenka masu kyau ya Allah muna tawassuli da azumin da muke yi ya Allah muna yi dan kai da izininka insha Allah ya Allah in dai kana karbar ibada mu Allah ka karbi wannan addu'a Allah ka ruhuza su Allah ka rusa su wayannan yan bindiga ko a wani kabila suke ko a wani yare suke idan za su shirya Allah ka shirya da su in ba za su shirya ba Allah ka kawo ƙarshen azzalumai waɗanda suke hannu Allah ka kubutar da su waɗanda suke hannu Allah ka kubutar da su mu da ba mu hannu Allah ka ci da tsare mu Allahumma sun a'radana wa amwalana wa haqqin dima'ana اللهم صنع أعراضنا وحكم دماءنا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم